بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وارتقى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا wannan rana ta ranar 13 ga watan zilqaida hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 438 wadda ta yi daidai da ranar 6 ga watan 8 shekara ta 2017 ta miladiya za mu tashi darasi na 49 a cikin karatunmu na sahihul buhari za mu tashi babi na 53 babul wudu'i minan nau na'am بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله باب الوضوء من النوم ولم ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الفرقة وضوءا يتي باب الوضوء من النوم babin cewar ana yin alwala saboda yin bacci wato idan wato bacci yana warware alwala ana alwala da illar yin bacci dalilin yin bacci ai wato shin yana wato me hukuncin wannan alwala wajibi ne ko mustahabbi ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوء أو الخفقة وضوء da kuma daga cikin malamai wanda baya ganin cewar idan mutum ya yi gyangyaɗi sau ɗaya ko sau biyu ko kuma kansa ya karkace saboda bacci ya so makama shi bai yi baccin ba amma irin kansa ya sunkuya haka shine alhafka to wanda yake ganin idan irin wannan ne ba sai an yi alwala ba to wannan shi ne babin da ya kulla a kansa imamul bukhari bai yanke hukunci ba kuma zahiri ya nuna kan cewa da bacci da gyangyadi a wajen imamul bukhari na'am zahiri yana ganin kan cewar gyangyadi shi ma ana sanya shi bacci don haka ya kafa hujja da hadisin bacci akan gyangyadi to amma ya ce kuma ba wanda yake ganin kan cewa babu alwala a cikin gyangyaɗi kaga da akwai ma'anar da ta sa ya fitar da shi kenan amma ba ma'anarsa ta luga ba akwai bambanci tsakanin bacci da gyangyaɗi kamar yadda malaman luga suka bambanta eh, suna cewa gyangyaɗi shine mutum yana jin sautin abin da yake gudana kewaye da shi amma baya sanin abin da ake faɗa in ana magana zai da rinka jin da ya magana amma baya jin abin da ake faɗa amma idan yayi amma bacci kuwa bacci shi ne mutum ya zamanto baya jin sautin abin da kewaye da shi ballantana kuma a ce daga ballantana kuma a ce har yana hadda mafarki mafarki alamar bacci ne yayin da mutum ya fara mafarki to babu gengedi malaman malikiya sun yi tafsil suke cewa bacci da yake su suna cewa bacci da yake warware alwala sai mai nauyi to mai nauyi shine wanda yake in ana magana da ƙarfi a kewaye da kai ba za ka ji ba ana ta ihu ana ta surutu kai ka san ma mai ake yi ba ko kuma ɗamararka da kai tamantaka a san inda suke ake sa gyauto mutane larabawa yawanci su zani suke ɗaurawa ba za mu ce mazagi ba mu ne masu sa mazagi wato a ɗaurin gyautanka ya kunce baka sani ba ta wannan bacci kai mai nauyi ko yawu ya kwarara baka sani ba <laughs> wannan bacci ne mai nauyi eh, to duk wannan ma'anoni ne na loga da na fiƙihu da suka ambata to amma imamul bukhari bai yanke hukunci ba sai ya kawo babin amma abinda hadisin da ya kawo yana karkata ya zuwa ga ya tafi a kan akan cewar idan mutum ya yi bacci idan dai bacci ne ba gengedi ba wannan baccin zai warware alwala na'am daga hisham shine dan urwa daga babansa na'am urwa ta bin zubair daga aisha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayanku ku yi gyangyaɗi, alhali yana bacci to ya je ya yi bacci har sai bacci ya tafi wato ya ƙyale shi har sai baccin ya tafi domin ɗayanku ku idan yi sallah alhali yana gyangyaɗi. Ba ya sani la'alla yana neman gafara ne sai ya je ya rinka zagin kansa me ma'anar zagin kansa ya tsine ma kansa ya ma kansa mugunyar addu'a to kaga sai aka ce idan ɗayan ku yayi gengedi faliyar qud to ya je ya bacci kaga an bambance tsakanin bacci da gengedi cewar wato gengedi zai kai ya zuwa ga bacci to dan kar ya kai ya zuwa ga baccin sai aka ce ya je ya kwanta mafhumin wannan shine cewar bacci yana gusar da hankali bacci zai gusar da hankali tun daga shi wane ne zai je ya tsine makansa ko ya makansa mugunyar addu'a alhali yana cikin hayyacinsa ko in yana da sani ba zai yi ba to shi yasa aka ɗauki bacci yana ɗaya daga ciki shi bacci ba shi ne yake karya alwalar ba yana kaiwa ya zuwa ga wato dalilin abin da zai karya alwalar ne sababi ne yasa suke cewa wato annawaqit akwai hadaf da asbab shi sababi ne kamar yadda duk abin da zai gusar da hankali sababin warware alwala ne tunda Allah ta'ala haga a cikin alkur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye har sai kun san abin da kuke faɗa maye gusar da hankali ne saboda haka yayin da hankalin mutum ya gushe abin da ake neman yayi ne ya kasance alwalarsa ya san ya kasance yi sallah cikin tsarki wannan ma'anar babu ita domin bai san abin da yake faruwa da shi ba yayin da hankalinsa ya gushe alwalarsa ta kare bai sani ba to saboda haka sai aka ɗauki mazinna aka bata hukuncin hakika yayin da kake baka san cewar alwalarka tana nan ko ba ta nan ba to za ɗauka dauka kan cewar alwalarka ka baka nan sai sai ka fita to wannan hadisi shi ma ta wannan babin ne wanda yake karfafa ma abinda imamul buhari ya tafi a kai. cewa bacci wato idan dai mutum ya yi shi hankalinsa zai gushe idan ku hankalinsa ya gushe ba zai san lokacin da alwalarsa za ta kare ba don haka sai da aka umarce shi a falyan wato ya bar sallar ya je ya kwanta ya nuna kan cewar in ya ci gaba da sallar alhali in ya yi salla alhali yana bacci sallarsa ba ta yi ba shi ne mafomin hadisin da kuma wannan shi ne mahallin istidlalin imamul bukhari akwai hadisi wanda yake fi wannan bayyana cewar bacci mai warware alwala ne sai dai bai cika sharaɗin bukhari ba hadisin yana cikin sunan abi dawud ibn kuzai mai inganta shi hadisin safwan Ibnu assal mun ambace shi a satin da ya wuce wajen mashu alal khuffain to annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da idan muka sanya huffin mu mu shafa a kansu wuni daya da dare daya sai dai in dai ba mi janaba ba in dai ba mi janaba ba walakin min ga'itin wa baulin wa nau sai dai daga wato warwarewar alwala saboda bayan gida da bawali da bacci to haka sai aka haɗa su su uku ka gano da kan cewa bacci yana ɗaukan hukuncin bawali da bayan gida wajen wajabta yin alwala To wannan shine hadisin to sai dai akwai hadisin akwai hadisai da suka zo ingantattu wanda suke nuna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sukan zauna tsakanin magariba da isha suna jiran sallar isha har su rinka yin bacci har kawukan hatta tahfiqa ru'usuhum har kawukan su wato su su karkata su tsaya akan kirjin su mutun yayin haka ya sunfi da kai yana ta bacci fa yusalluna wala yatawabba'u sai su tashi su sallah ba za su yi alwala ba to akan haka ne sai malamai suka yi sabani waɗansu suka ce suka ɗauki umum wannan hadisin na safwan ibn asal da kuma abinda wannan hadisin ya nuna bacci kowane iri ne ko kalilan ko kafiran yana warware alwala wannan shi ne masabar isaac ibn rahuya da ihtiyarin ibn al-mundir to amma imam sauran malamai gaskiya sun yi saɓani yanzu a cikin masabar shafi'iyya in ka ji tafsilin nasu yana da yawa tafsilin malik kuwa rahmatullahi alai Shi ne cewar ya bambance bacci ya ce bacci iri bacci yana da hali guda hudu wato bacci mai nauyi gajere bacci mai nauyi da ya tsawo bacci mara nauyi gajere bacci mara nauyi da ya tsawo bacci mai nauyi gajere ko mai tsawo inda yana da nauyi yana warware alwala inda baccin yana da nauyi sawa'un qalil sawa'un qala aw qasura yayi tsawo ko bai tsawo ba yana warware alwala to shine ya fassara mai nauyi din da cewar wanda mutum bai san irin hayaniyar da take gudana kewaye da shi ba ko abin da yake hannunsa ya faɗi bai san ya faɗi ba amma haka mutum yana rike da mafici yana dan bacci sai ya ji mahucin maficin zai faɗi sai ya sauri ya rike shi ko kuma yana rike da alkur'ani sai ji alkur'anin zai faɗi sai ya kama shi to kaga wannan baccin bai nauyi ba kenan amma yana bacci har alkur'ani ya faɗi sai wani mutum ya zo ce malam alkur'ani fa ya faɗi ya ce ah, ah lokacin da ya fara to kaga wannan baccinsa ya yi nauyi kasa'ar ko kuma shine kamar yadda suke cewa maɗaurin gyautansa ya kwance bai san ya kwance ba eh ai kaga wannan in banda bacci waye zai irin wannan gangancin <laughs> eh ai kaga sai bacci shine zai samu tinye wannan gangancin saboda wato kenan kaga zai iya miƙewa yana miƙewa shikenan sai al'aura ta bayyana to kaga in banda wanda hankalinsa ya gushewa zai yi wannan saboda haka wannan ta daga cikin ko kuma ya wuya rinka kwarara amma da yana cikin bacci yana yana yawuna dalalala sai kawai ya dan farka ya kama goge baki to kaga wannan baccin ba mai nauyi ba ne amma in baccin ba shi da nauyi kuma ya zamanto kalilan dan lokaci dan kankani bai yi tsawo ba to wannan kaulan wahidan a matsabar malik baya bata alwala idan kuma ba shi da nauyi amma ya yi tsawo to nan shi suka suke saɓani mustahabbi ne mutum ya sake alwala amma ba dole ba tafa wato ta babin ihtiyab na'am muddar tsawo a al'ada ake komawa za a koma zuwa ga al'ada ne ba a ce ba su kayyade muddar tsawon ba sai dai a koma zuwa ga hukuncin al'ada abinda zai zama tokan cewar za a ce wannan lokaci ne mai tsawo kamar alal misali irin gwargwadon yadda har za a yi mutum zai yi sallah na kusa da kai zai yi sallah a biyu har yi sallama duk baka san kan cewa ya yi ba duk da yake kasan dai yana yin sallah sai kawai ka je yana assalamu alaikum to kaga ba shi da nauyi amma kuma wannan muddar sallah ba za a ce abu ne wanda yake gajeren lokaci ba wannan shi ne tafsilin matabar Malik rahmatullahi alai kuma la'alla shi ma kaga akwai nau'i na hada dalilan sai ya dauki hadisan su a sahabbai da suke bacci ba tare da sun sake alwala ba akan cewa baccin nasu ba shi da nauyi to amma kaga zahirin wannan mai tsawo ne tunda sun ce tsakanin magariba da isha kaga duk wannan tsawon lokacin amma duk da haka ba sake alwala ba to kaga shine abinda zai ce to ai abinda yasa ba sake alwala ba ya nuna kan cewar ba dole bane mustahabbi ne don dai mutum ya fitar daga cikin saɓani to amma shi ma idan mutum ya yi bacci sai ya sanya ɗansa ya yi gadinsa ko kuma abokinsa ya ce da Allah in ka ji alwalata ta kare ka sanar da ni in na farka to ya zai yi wannan ya fita ko bai fita ba ya fita tun da shi bacci ba karya alwalar yake ba sababi ne na gushewar na karyewar alwalar bi ma'ana alwalarsa za ta karye bai sani ba saboda hankalinsa ya gushe don haka eh? to ai shine jami'i tsakanin hadisan saboda wannan hadisin na wannan hadisin da imam malik ya kawo hadisin aisha ya nuna kan cewa fa inna ahadakum la yadri la'allahu allahu yastaghfir fa yasubba nafsahu ya nuna kan cewar illar da yasa aka yi gushewar hankalinsa da aka ba kowane bacci ne yake gusar da hankali wato idan dai ya zamanto abinda ake gudu na rashin samunsa saboda gushewar hankali ya yi maganinsa to shi kenan wannan ya tsare haka ce sa aka ruwaito abu musal ash'ari radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabbai yakan ce ma maulansa ɗaya daga cikin barorinsa in yana bacci a masallaci ya ce ka kula idan ka ji wani abu ya fita wato ko wari ko ƙara ka sanar da ni in sake alwala in ya ce bai ji komai ba sai ya tashi ya sallarsa to malik ma yana da wannan tafsil ɗin yana cewa idan mutum yadda ya zauna ya zauna ne ta inda zai zamanto babu yadda za a yi wani abu ya fita amma ta yaya za a yi fice don ko toshe wajen kai ai ba zai hana wani abu ya fita ba <laughs> to shi yasa shi ke cewa idan ya samu tamkini na maka'adinsa yanda wato alwalarsa ba za ta kare ba da fitar rihi suka ce to a nan wajen alwalarsa ba ta kare ba wato shi yasa da ya suka ɗauka kan cewa shi bacci sababi ne ba mai kare alwala ba ne to abinda don haka da abinda yake gusar da hankali da yake da ma'anar bacci ko sama da bacci ko ƙasa da bacci da yana warware alwala kaga daga cikin wannan akwai suma idan mutum ya suma su ya sake alwala ko gushewar hankali irin wanda bugun irin wanda gushewar hankali za ta same shi ko irin farfadiya shi ma hukuncin suma ne ko maye ko mutum ya sha giya Allah ya kiyaye ko kuma wani abin da yake sanya maye to alwalarsa ta kare saboda in alwalar ta kare ba zai sani ba saboda hankalinsa ya gushe to haka zalika suna faɗan cewar damuwa kamar yadda malik ya faɗa a cikin mudawwana cewa idan mutum damuwa ta same shi har ta ɗauke masa hankali bai san ma wani hali yake ciki ba to ya sake alwala don wani za ka gaya shiga cikin damuwar tamkar ya fita ma daga cikin hayyacinsa da duniyar da yake ciki yana zurfin tunani mai tsananin zurfi bai san ma mene kewaye da shi ba in aka yi zo aka yi masa magana sai ga kama an tashe shi daga bacci ne to irin wannan damuwar idan har wadda za ta gusar da hankalin mutum ce to ita ma sai ya sake mata alwala na'am eh aljani ai bugun hankali ne eh, junun eh ne ai bugun bugun hankalin aljani ba haka ne amma irin wanda yake zai gusar da hankalin ba wanda yake duk abinda aljanin zai ba yana sani ka san wani duk abinda aljanin zai yana sani eh a ya bugu amma yana sani yana sani haka za haka ga ga shahsiyar ce za ta zama biyu shahsiyar ce za ta zama biyu suna kokawa da juna na'am shi ne a a ba ne ba baka jin hudu ba in baka jin hudu ba kana bacci ana hudu ba baka jin hudu ba baccinka alwalarka ta kare saboda ita hudu abinda ake nufi hudu ba ta bai kai yayi yi karar da za ta iya tantancewar a ce baccinka mai nauyi ba ne amma dai wanda yake zai zo yana bacci yana zaune yana bacci har yana munshari har abu ya faɗi a hannunsa bai san ya fadi ba to wannan ya tashi ya sake alwala balantana in a kwance ne waɗansu haka suke yi ina jin yawanci masu bin mazhabar ahalul iraq abu hanifa za a ga mutum sai ya kwanta ya tabbacinsa musamman a harami saboda wahalar fita a jiya a alwala in aka tada sallah sai tashi sallarsa a kwance fa yake fa yana tabbaci aka tashi sallah sai tashi sallarsa yana daga cikin abinda wannan hadisin ya nuna shine mutum ya yi ihtiya wato ya yi tsantsini ya yi taka tsantsan yayin da aka ce abin da yake a dukkan abin da yake zai iya ɗaukan warwarewar alwala aka ce to ka ɗauke shi kamar alwalar taka ta warware ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sai ya ce idan ka fara gyangyaɗi idan ɗayan ku ya gyangyaɗi to ya tafi ya bacci kada ya ci gaba da sallah a haka domin ai idan ya ci gaba da sallar ba lallai ne ya yi addu'ar mummuna a kansa ba yayin da yake ƙoƙarin istighfari ko amma zai iya yi to saboda zai iya yi ka ga ka zamanto cikin aminci kada ka kai kanka zuwa wannan to shi yasa ake san al wato ka bar abin da kake kokonto ya zuwa ga abin da baka kokonto shi ne ake ce ma al a cikin shari'a ihtiyadi wato bar a wato zama wato ka zauna lafiya kace wato kai taka tsantsar kuma wannan a cikin hadisin nan ya nuna kwadaitarwa akan yin hushu'i a cikin sallah da tabbatar da cewa zuciyar mutum tana cikin ibadarsa har idan ya san cewar zai kai halin da zuciyarsa ba cikin ibadar gara ya bar ibadar idan wata damuwa ta zo ta samu mutum wadda za ta ɗauke zuciyarsa daga ibada to ya barta shi yasa kaga aka ce idan mutum an kawo masa abinci sannan aka tada sallah ya tsaya ya ci abincin saboda zuciyarsa za ta zama ba zai samu huzurul qalba zuciyarsa ba za ta kasance cikin ibada ba ko in yana cikin matsuwa yanda hankalinsa duk ya tafi akan matse kansa din ne da wannan damuwar ta matsuwar bayan gida ko bawani aka ce kada ya sallah a cikin wannan ya fita daga cikin sallah haka dalika wannan ya nuna abubuwan da suke makruhi ne to ana son a basu a cikin ayyukan da'a tunda kaga shi genge din ai ba bacci bane amma saboda zai kai saboda saboda zai rage wa mutum hushu'i shi yasa aka ce ya bashi to haka ake son duk wani abu wanda yake a cikin aikin da'a idan makruhi ne to mutum ya bashi kuma yana ɗaya daga cikin kamar yadda imam ibn hajar ya ce yana ɗaya daga cikin abinda wannan hadisin ya nuna halarcin yin addu'a a cikin sallah ba tare da an ƙayyade maka da wani abu mu'ayyani ba ba tare da an ƙayyade maka cewa sai addu'ar alƙur'ani ko addu'ar cikin hadisai za ka yi ba za ka iya addu'a da komai tunda kaga cewa aka yi yadhhab yastaghfiru la'allahu yastaghfir fa yasubba nafsahu la'alla yana neman gafara ne sai je ya zagi kansa kaga abinda ake gudu karye addu'ar da bata dace ba saboda an bude masa kofar zai iya yin kowace addu'a to don kada ya addu'ar da bata dace ba saboda gucewar hankali sai aka ce ya je ya bacci to haga wannan ya nuna kan cewar yin addu'ar da mutum yake so ya yi inda yana cikin hankalinsa zai iya yi a cikin sallah wannan istidlal ne wato hafi sosai ibn hajar ya zakulo shi daga cikin wannan hadisin na'am afwan wannan hadisin ya zo ne akan sababi saboda istar haula ya gabata haula bintu tuwait wanda ya gabata a cikin babu habbu dini ilallahi adwamahu wanda take ɗaura kanta tana sallah ta ɗaura kanta in bacci ya ɗauke ta igiyar ta kama ta kar ta faɗi annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ɗauki aikin da za ku iya ku ɗauki aikin da za ku iya da kuke da ƙarfin ɗaukansa domin allah ba zai gushe yana ba kula da ba har sai ku kun daina yin aikin na'am قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو الوالد daga annabi عن عن ابي كلابه عن idan ɗayan ku ya gyangyaɗi a cikin sallah to ya je bacci har sai ya zo yana sanin abin da yake karantawa wato kenan babi din wato ya zamanto hankalinsa bai gushe ba ya san abin da yake faɗa duk dai wannan ƙarfafa wannan ma'ana ce ya ruwaito ya nuna kan cewa wannan ibn abba aisha ba ita ce kadai ta ruwaito wannan sunnar daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba har anas kun ga nan ma an bayyana illar illar shine cewa yayin da mutum bacci ya zo masamun sa zai kai shi zuwa ga yana karanta abinda bai san yana karanta shi ba wato hankalinsa ya gushe babu huzurul qalb a cikin sallar sa na'am ban ji ba alghalib a cikin wannan ana maganar sallar dare ne ba sallar farilla ba ana maganar sallar qiyamul layl ne amma abinda abinda aka yi shi a qiyamul layl a sallar farilla min babu aula hmm? ko tunda ana sassauta abubuwa a cikin nafila to yayin da aka ce hatta a cikin nafilan ma in bace da me ka kaje ka kwanta to min babu aula a cikin farilla Mun ba da aula a cikin farilla ko da a tambayar shi ne ko da ya kai zuwa ga lokaci zai fita ko da ya kai tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan nama ahadukum an salatihi idan a ahadukum aw nama an salatihi fa an salatihi falyusalliha idan ha? idan ɗayan ku ya mantuwa ko kuma ya bacci da yi sallah ba to ya yi sallar idan ya tuna ba ta da wani kaba'i sai wani. kuma ya ce laisa fi nomi tafriq babu sake a cikin bacci in kai bacci har lokaci ya fita to ba kai tafriɗi ba eh, ran yana hannun Allah Allah zai dawo da shi lokacin da ya so na'am na'am na'am idan ya na'am haka ne mutum zai iya daukan mataki zamu zo mu gani a cikin kitabus sala hadisin bilal idan mutum zai yi bacci yana jin tsoron lokacin sallah zai kubce masa to an shar'anta masa ya dauki mataki an shar'anta masa ya ɗauki mataki kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi za su kwanta kafin sallar asuba ya ce bilal ya musu gadin hudowa alfijir in alfijir ya keto ya tashe su to amma me hukunci idan mutum bai yi ba to za mu zo a kitabus sala idan mutum bai sa ɗan gadi da zai tashe shi sallah ba ko bai yi tanadi ba kamar yanzu bai sa alam ba shi yana tambaya da kamar mutum zai iya shan magani ya hana shi baccin saboda ya ibada oho wato kama mutum ya ci goro don kada ya bacci eh, idan dai ba zai cutar da mutum ba wa'inan abubuwa in dai ba zai zamanto ya cutar da jikin mutum ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam akan irin wannan ne ya ce ma abdullahi dan umar da aka ce baya bacci yana sallah sai ce masa inna li jasadika alayka haqqa jikinka yana da haƙƙi a kanka saboda haka idan cin goron zai sanya ka ji garau amma kuma zai cuci jikinka to kaga wannan an hana da abin da yake cuta ne ba a so eh, amma gorafa ba ka je ka ce za ka sha a a a na? nescape to ai shi ma kama goran ne na'am eh tramol ko eh wannan irin wanda suke sanya mutum ya zamanto ya kasa yaya kansa a kai ya zama to addict na'am babin yin alwala ba tare da alwalar ta kare ba min gairi hadar ba tare da karewarta ba menene hukuncin wannan me hukuncin mutum alwalarsa tana nan ya sake yin alwala ma'ana ta jididul wudu jaddada alwala me hukuncin jaddada alwala na'am na muhammad ibn ne ake ce ma firyabi shi ne a in kaji muhammad ibn yusuf malamin bukhari muhammad ibn yusuf ya ce sufyan bai faɗi kowaye ba to ba sai ya gaya maka ba a yake nufi ba ibn uyayna ba na'am daga amur ibn amir shi ne alansari. ya ce na ji anas yana cewa ya hauwala sanadi wato ya kawo wani isnadin kafin ya kawo matanin na'am yace musaddad ya karanta mana hadisi yace hayahaya ya karanta mana hadisi shine ibnu sa'id al-qattan daga sufyan al-thawri yace amr dan amir ya karanta min hadisi daga daga anasin Allah ya yarda shi khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Yace ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana yin alwala yayin kowace sallah amur bin amir sai ya sai na ce masa kuya kuka kasance kuna yi wato ku sahabbai a hadana ya alwala ita take wadatar mu matsawar alwalarsa ba ta kare ba wato baya yin ta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tajdidi a kowace sallah kowace sallah zai sabunta mata alwala amma su sahabbai in suka yi alwala daya matsawar dai bata kare ba tana isar su wato su ba sa tajdidi wanda ya nuna kan cewar tunda a gabansa ne aka yi yayi takririn su ya tabbatar musu to wannan a shin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi wannan a sifar wajibci ne ko kuwa a sifar istihbab ne saboda wajen tafsirin faɗan Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka tashi yin sallah shin wannan umarnin a kowane tashi mutum zai yi sallah ake nufi sawa'un yana da tsarki ko ba shi da tsarki to in a bisa wannan ma'ana ne kaga ya nuna cewar yin alwala yayin kowace sallah wajibi ne a farkon lokaci tunda zahirin ayar ke. sai a ce kenan hukuncin ne daga baya sunna ta shafe wannan hukuncin yayin da annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yin alwala sai in takare la a illa min hadaf kamar yadda ya zo a hadisin dari la a illa min hadaf ba a yin alwala sai idan sai bisa dalilin warwarewar alwala da kuma fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin buraidata bin al-husayb ranar fathu makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci salloli hudu da alwala daya sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar yace naga kai wani abu banga ga ka saba yi ba yace amdan sana'atuhu ya umar yace da gangan nan ya umar wato dan ya nuna cewar an yi musu an yi ruksa ba dole bane waɗansu kuma suka ce a'a aida ma can aslan wannan umarnin ya halladi na amanu idan kumtum ila sala ya ku wanda kuka yi imani idan kuka tashi yin sallah wato wannan umarni ne da ya haɗa wajibi da mustahabbi a kalma ɗaya wato in kun tashi yin sallah yayin da ba ku da alwala to faghsilu wujuhakum ku yi alwala wajibi wujuban idan kun tashi za ku yi sallah alhali kuna da alwala ku yi alwala istihbaban bisa mustahabbanci bisa mustahabbanci sai ya zamanto da wannan ma'ana da wannan ma'ana ake hada hadisan da suka zo a wato aka dauki wannan ma'ana ta wannan ayar to sun karfafa wannan da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowace sallah ya mata alwala da abin ya tsananta a gare shi sai aka umarce shi da yin asuwaki ga kowace sallah to wanda ya nuna cewar to shi ma wannan umarnin kamar na ayar ne wajabci ne ko istihbab zahiri zai zama to istihbab ne mustahabbi ne ga kowace sallah mutum ya sabunta alwala ah, a mutum ya sabunta alwala ba dole ba ne don haka buhari ya yanke hukuncin ya ce alwudu amin gai a afon buhari da ya kawo sai ya faɗi kan cewar wato mashru'i ne ba wuce gona da iri ba ne a cikin addini kana da alwala wata sallar ta zo ka sake yin alwala ba shishigi ba ne a cikin addini domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma ya yi tabbatar ya kyala sahabbai akan rashin yi domin ya nuna kan cewa ba wajibi ba ne amma yin ta ɗin akwai lada saboda ita alwala koyaushe mutum ya yi ta zai samu gafarar zunubai kamar yadda ya zo a cikin hadisin a umar radiyallahu anhu cewa idan mutum ya wanke hannunsa zunuban da ya yi da hannunsa za su fita in ya wanke fuskarsa zunuban da ya gani da idansa za su fita tare da ɗugon ruwa na ƙarshe in ya wanke kafarsa zinuban da ya yi tafiya zuwa gare su za su fita tare da dugon karshe na ruwa da yake diga to kage ya nuna kan cewar ita alwala ibada ce eh ita alwala ibada ce to tunda ko alwala ibada ce kage yawaita ta yawaita samun lada ne tunda koyaushe kai zaka samu wannan magfira din da ake dan haka koda kana da alwalar sai to sai dai waɗansu malamai sun togace hali guda ɗaya shine idan kai alwala ba kai sallah ba da wannan alwalar sannan ka je ka sake wata alwalar kafin kai sallah kama ka yi alwalar za ka yi sallah a zahar ko na fula ba kai ba amma kafin a kira sallah sai ka ji an kira sallah maimakon wannan alwalar da ka yi dama ta sallah a zahar ce ba kai sallar ba sai kuma ka je ka sake yin wata alwalar to waɗansu malamai suna cewa wannan yana daga cikin wato zurfafawa a cikin addini ta nattu'i bida'a ce irin wannan domin ka yi alwalar ba ka ibada da ita ba sannan ka zo ka sake yin wata alwalar saɓanin idan ka yi alwala ka yi sallar zahar la'asar ta zo wannan alwalar ba ta kare ba ka sake wata alwalar domin sallar la'asar to wannan shi ne wanda ibamul buhari yake faɗa a nan amma ka yi alwala ba ka yi wata ibada da ita ba ba ka yi sallah ba ba ka yi karatun alkur'ani ba ba ka yi nafila ba kawai ka yi alwala sannan ka sake yi to daga cikin malamai ibn juzai almaliki yana cewa wannan alwalar tana daga cikin alwalar da ake gani bid'a ce wallahu ta'ala a'lam na'am na'am Khalid ibn Makhlad ya karanta mana hadisi yace Sulaiman ibn Bilal ya karanta mana hadisi yace Yahya ibn Sa'id al-Ansari ya karanta mana hadisi Bushair ibn Yasar ya karanta wato ya gaya mana mun yi karatun hadisi a gabansa suwaid ibn nu'man mun yi karatun hadisi a gabansa يكراتن حديثي أقبنسا Suwaid ibn Nu'man sahabi ne daga cikin al'ansar wanda ya halarci bai'atul Ridwan bai'atul Aqaba amma ya halarci bai'atul Aqaba sai dai ana cewa ya rasu ya rasu a yakin kadisiya amma kuskure ne saboda bushayar ibn yasar bai riski yakin kadisiya ba na'am ya ce mun fita tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekarar da aka yi yakin haibar shekara ta bakwai bayan hijira amma haibar a shekara ta bakwai bayan hijira annab sallallahu Alaihi wasallam kafin fatihu makka hatta idan kunna bi sahaba har sai da muka kasance a waje da ake ce ma as-sahaba waje ne mai jajayen tsakonkwani kusa da haibar ana ce mata as-sahaba ana cewa as-sahabawat sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana sallar la'asar yayin da ya yi sallah sai ya ce a kawo abinci ba a kawo komai ba sai sauye shi shine wato busasshen gari wato soyayyen gari sai muka ci abinci muka sha sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya yi sallar magariba sai ya kukura bakinsa sannan ya sallaci magarba gare mu ya yi mana sallan magarba walam ya tawadda da ya alwala ba to kaga ga hadisin anas can yana alwala ga kowace sallah nan kuma gashi yayi alwalar yi sallar magariba da alwalar sallar la'asar bai alwa sake da sabunta alwala ba sau da ya nuna kan cewa ta tajdidun alwala ba wajibi shi shine a bakasudin buhari da wannan amma kukkura baki da ya yi kamar yadda ya gabata a darasin na wancan makon saboda yadda gari yake yana makalewa a baki saboda kada mutum ya yi sallah abubuwa a wannan garin yana ta yawo a bakinsa har ma ya kai ga taunawa da haɗiyewa wanda yake zai bata masa sallah ko kuma ya shagaltar da shi daga yin sallah shine hikimar wato kukkura baki da na'am babun wannan babi kenan haka yake bitanwi babun babi ne wannan min al-kaba'ir Allah yastatira min bawlihi yana daga cikin kaba'ira kad mutun ya ya zamanto baya suturce kansa daga bawalinsa wato daga cikin al-kaba'ir jam'u kabira al-kaba'ir kabira ita ce shine zunubin da idan mutun ya bar shi za a yafe masa saga'ir ba tare da ya tuba daga saga'ir ba in dai mutun ya bar kaba'ir to saga'ir din da yake yi za a yafe masa ba tare ma da ya tuba ba inda ya basu saboda Allah hmm. ah, wato ah, wanda ah, idan dai mutum ya basu Allah ya zai masa alkawarin gafara ga kanana in ta tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum wani nudkhilkum mudhalan karima in kun nisanci da aka hana ku aikata su eh, manya-manyan abinda aka hana ku aikatawa za mu yafe muku kurakuranku sannan mu shigar da ku mashiga wadda take ta daraja to malamai sun yi saɓani wajen ta'arifin kaba'ir waɗansu suka ce zunubin da aka sa masa haddi to amma akwai zunubai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambare su ya ce musu ma suna cikin akbarul kaba'ir amma babu haddi a gare su ya ce akbarul kaba'ir ya faɗa ya sanya a ciki a ƙoƙoƙul walidaini ko wa shahadatu zur da shaidar zur duk wannan babu haddi a ciki amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ma akbarul kaba'ir mafi girman kabira mafi girman kaba'ir akwai maganganu na malamai kusan dai abin da ya fi tara ma'anar kabira wanda kusan kusan dukkan nusu za su iya shiga ciki shine hadisin shine maganar ibnu kathir a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar a cikin tafsirin sa na suratul nisa in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna Shi shine dukkan laifin da haddi ya zo a kansa ko aka yi narkon wata azaba a kansa ko aka yi la'ana a kan wanda ya yi ko aka ce fushin Allah yana kansa ko aka ce wailu ya tabbata a gare shi aka ce wailu ya tabbata a gare shi to kusan wannan ma'ana ta tara dukkan kaba'ir abubuwa guda biyar haddi la'ana algabab alwa'id alwaid alwa'id shine a faɗi azaba a ayyana azabar da za a yi ma wanda ya yi a ayyana azabar da za a yi masa shine wa'id a ce masa in ya yi kamar inda annabu sallallahu alaihi wasallam ya ambata daren isra'i waɗanda ya gani da wanda ake wato rotsa kansu da dutse da irin waɗannan laifuffukan kowanne daga ciki azaba ce da aka faɗa to laifin yana daga cikin kaba'ir to annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin kaba'ir kada mutum ya zamanto bai yi sutura bai kara kansa daga bawali ba me ake nufi da la yastatira hadisin ya zo da ma'ana abinda ake nufi da istitar at-tawaqqi wato mutum ya tsara kansa daga bawali waɗansu sun ce abinda ake nufi wato ya rufe al'aurarsa yayin da yake bawali to amma ai in rufe al'aura ne buɗe al'aura ko da bawali ko ba bawali zai zamanto shi ne abinda ake shi ne abinda ake cewa kabira ɗin to alhali ko kabira tana da alaƙa da bawali hmm? idan kuma aka ce ba rufe al'aura in aka ce buɗe al'aura lokacin bawali wato kenan mutum zai buɗe sa in ba lokacin bawali ba ne ba komai shi ba kabira ba ne alhali ko ba haka yake ba abinda saboda haka abinda ake nufi da al'istitar ai a tanazzo shi yasa ya zo da ma'ana la tanzihu hmm? ya zo yazo da la yastabri'u zo da layata yatawaqqa eh, min hmm. to waɗannan ma'anoni shi ne yake nuna abinda ake nufi mutum baya kare kansa daga fitsari wato ya zamanto yayin da zai yi fitsari ba zai damu ba fitsarin ya tsartu a jikinsa bayan ya gama fitsarin ba zai damu ba ba zai yi tsarki ba sai ya tashi tafi da fitsari a jikinsa yana yawo da najasar fitsari bai wanke ta ba to wannan shine yana daga cikin yana daga cikin kaba'ir yana daga cikin kaba'ir mutum yayi bawali bai yi tsarki ba ya ci gaba da harkarsa da najasar fitsari a jikinsa na'am ya ce Usman ibn Abi Shaiba ya karanta mana hadisi yace jarir dan abdulhamid daga mansur ibn al-mu'tamir daga mujahid ibn jabar sahibin ibn abbas kenan daga abdullahi dan abbas yace yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wani lambu daga cikin lambunan Madina ko na Makka wannan shakka ce daga wajen jarir amma riwayoyin sauran hadisan sun nuna a madina ne jarir ne yake shakka madina aka faɗa ko marka amma sauran waɗanda suke ba shi ba daga cikin wanda suka rawaito hadisin sun yanke ba tare da shakka ba cewa a madina ne na'am sai ya ji sautin mutane guda biyu ane musu azaba a cikin kaburburansu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne musu azaba ba a dalilin wani babban abu ne ake musu azaban nan ba sannan ya ce bala a'a haka ne babban abu ne ɗaya daga cikinsu ya kasance ba ya tsare kansa daga bawalinsa ɗayan kuma ya kasance yana daukan annamimanci yana yawo da annamimanci ya dauki maganar wannan ya kai wajen wannan domin ya bata tsakani sannan yace a kawo masa wato tanka ta dabino sai ya karya ta wato bari biyu wato ya tsaga a wata riwayar ya tsaga ta biyu sai ya sanya bari daya akan kowane kabari daga cikinsu guda biyu sai aka ce masa ya rasulallah me yasa kai haka ya ce ina kauna. ya saboda a sauƙaƙa musu malam yayi basa ko malam taibasa au ila an yayi basa matsawar wato basu bushe ba ko kuma har ya zuwa ga su bushe wannan hadisi hadisi ne da ya kunshi hukunce-hukunce muhimmai kwarai da gaske na farko dai akwai abubuwa na luga shahid ga abin nan kaga yace sauta sane ni sautin mutum biyu bayan kuma kowa yana da sautin sa ko amma sai aka yi ifradin sauti aka ce sautu insanai ne sautin mutum biyu to a larabci in za ka yi idafa ga abu guda biyu ko ka yi jam'i ko ka yi ifradi ko ka yi tasniya jam'i kamar yadda Allah ta ayace faƙad sagad ulubukuma zukatanku kaga ai su su biyu ne amma sai aka ce zukata zukata ko na mutum uku ne zuwa sama da haka sai aka yi jam'i ko kuma kayi ifradi shine kamar nan sautu insanaini sautin mutum biyu alhali ko bai ce sautukan mutane biyu ba sai ce sautin mutum biyu ko kuma a tafniya ka ce ka yi tasniya kamar bisa fa'ihima takobinsu guda biyu nasu su biyu to wato wannan matsalar yi mamaki Allah ya ji kansu Sheikh Abdullahi wannan matsalar Sheikh Abdullahi Gwando a cikin Hisnu Hisnun Rasin littafinsa na sarf sai da yi ishara gare ta ka'ida ce ta larabci wadda a cikin yawancin tafin larabci ba za a gansu ba yace fal jam'u fal ifradu fal musanna idafatul juz'i li kullin anna qalbukuma qalbakuma qulubu qulubu kuma kama fi hadhihi maqlubu yace in ka zo a larabci ka fara da jam'i kace qulubukuma shi yafi fal ifradu kace qalbukuma fal musanna kace qalbakuma shi ne ke cewa kalbukuma kalbakuma kalbukuma kulubu sai ya akasa ya fara da wanda yake ba shi ne ake so ɗin ba ya faɗe shi da farko sannan wanda yake na tsakiyar sannan na ƙarfi wato a lokacin da muke karanta wannan hadisin wani malami mutumin niger wani malami mutumin niger da na je nake tambayarsa wannan matsalar da yake ibn malik ya ɗan yi ishara gare ta a cikin shawahidu taube sai kawai ya kawo mun baitin sheku abdullahi na ce wannan baitin fa yace daga garɗai daga kasan ku ne ya ce shewa abdullahi ɗan fodiyo ne <laughs> allah ya ji kansu wannan hadisin ya tabbatar mana da abin yana daga cikin alamomi daga cikin alamomin annabcin manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana jin yadda Allah ya jiyar da shi azabar kabari da ake musu sannan ma'anar cewa ba a yi musu azaba akan wani abu babba menene abin da ake nufi babba wato wannan ma'ana abin da ake musu azaba a kai ba abu ne wanda yake da wahala a iya barinsa ba ai laisa bi kabir ta babin wata hasabunahu hayyinan wa huwa inda ya abin kun dauke shi ba komai ba amma mai girma ne wajen Allah shi yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bala a wata riwayar innahu lakabir a'a al'amarin ba haka bane yana da girma wato a wajen Allah tunda gashi har yana kawo wannan yana kaiwa zuwa ga azabar kabari amma abu ne wanda yake mutum zaka iya bari a ce mutum idan zai yi fitsari sai ya nemi waje wanda yake ba zai tartsatsi ba sai ya kakkafe yadda ba zai taba ta tufafinsa ba tare da ya sani ba in kuma ya yi in har ya taba ɗin ya wanke ba zai bari bai ci tafiya da najasa a jikinsa ko kuma bayan ya yi ɗin ba zai yi tsarki ba in ma babu ruwa ba zai nemi hoge ba ko wani abu ko tsakuwa ko kara ko makamancin wannan wanda zai tsarkake wajen ba zai yi haga abu ta abu ne mai sauki tunda in babu ruwa za ka iya yi da kowane abu na ajiza'ul ardi kai hatta irin yanzu banɗakunan nan da ake shiga kun san garin kafirai ba ruwansu da buta ba ruwansu da buta saboda haka nan wajen sai ya ga musulmi sun saba in mutum ya saba da rayuwa a nan wajen sai dai in zai yi sallah kullum zai yi sallah yana yawo yana neman inda zai je ya cire fan don saboda yana sa in yi bawali baya tsarki to da kai neman inda zai je ya cire fan ɗinsa na ciki ya sanya wani wanda zai yi sallah da shi shi yasa za ka ga waɗansu wurare ma sai ka ga har zani ake sawa in za ka yi sallah ka cire dogon wandon ka kawai ka ɗaura zani saboda ba sa tsarki to kuma yin haka ɗin ba abu ne mai wahala ba hatta irin wannan banɗakin ai akwai ruwa da za ka yi flushing sai dai in sun sanya masa hoda ko sun sanya masa irin inkin nan to a nan wajen sai mutum ya yi tanadi ka ɗauki takarda tishu eh wadda za ka yi tsarki da ita amma wannan hadisin shi ne zai sa mutum ya rinka ni ko ina zai yi fitsari ya tabbatar akwai yadda zai kubutar da kansa daga fitsarin domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bala innahu lakabir girma gare shi a wajen Allah to sannan ya bayyana ya ce amma na farkon su baya suturta kansa daga bawalinsa shi kwaɗayan yana yawo da annamimanci kasancewar wannan abin da yake karfafa wannan shine hadisin abi huraira inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Amatu azabil qabri min al bawl kusan mafi girman abin da ke sababin azabar kabari daga rashin kula da fitsari ne fitsari ita ke sababa azabar kabari saboda haka a kula yara tun suna kanana a koya musu tsarki daga sun yi bawali su tsarki yara a koya musu to sannan a maza Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan ya ce ɗayan kuma yana tafiya da annamimanci annamima shine ɗaukan zancen wannan zuwa wajen wancan da nufin yin ɓarna. amma inda nufin yin gyara ne inda nufin yin gyara ne ko kuma da nufin kawar da barna to wannan ba ma kawai ya halatta ba a'a ana so a yi ana so a yi kamar ka je ka gaya mawancin ka ce kai wallahi na ji na kuwa yau irin maganganun da ya rinka yi a kanka maganganu na soyayya da kariya da kaza da kaza ka je ka faɗa kaga an kai wannan wanda aka gaya masa wannan ko babu wata adawa tsakaninsa da ɗayan wannan zai ƙara masa soyayyarsa wannan maslaha ce ko ba maslaha ba to wannan ya halatta kai kuma ba zai zama to babin wato kaje kana yi ma kana yabon wani batun da baya nan bai ma sani ba ba a gabansa ba to wannan ba annamimanci bane ba duk ɗaukan zance daga wani zuwa wani ne yake annamimanci ba sai in ya zama to bi qasdil ibrar da nufin da nufin cutarwa da nufin bata tsakani to sannan wannan hadisin ya nuna cewar a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya nuna nau'i na ceto na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin sanya wannan wato tankar ta dabino tankar dabino din da ya ce Allah zai sauƙaƙe musu azabar matsawan bai bushe ba wannan shafa'a ce Allah zai sauƙaƙe musu wannan azabar ta kabari to don haka ne waɗansu malamai suka tafi a kan cewa wannan hususiya ce domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa wannan baiwar saboda haka ba sunna ba ce mutum ya ce idan an binne mutum a zo a dasa tankar dabino ɗanyi a wajen don wannan ya zama zamanto sanadiyar saukar rahama a gare shi tare da cewar buraida ta ibn al-husayb ɗaya daga cikin sahabbai shi ya tafi akan wannan fahimtar ya tafi akan wannan fahimtar kuma daga cikin malamai irin su ibn hajar da su ibn al-mulaqin sun tafi akan haka amma al-imam al-khattabi yace a'a wannan kususiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan haka yinta zai zamanto bid'a dan haka Sheikh al-Albani ma a cikin ahkamul janaiz ya kirga shi a cikin aikin a cikin bid'a ba a yi idan mutum bayan abin ne shi a je a dasa a je a dasa wani itace mai itace danye ko ganye domin da fatan cewar za a samu tafifi domin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace yuhaffaf anhuma ma yi basa, la'allahu to la'alla ina tana nufin taraji ina kauna kuma tana iya nufin ta'alil wato in ka ɗauke ta da ma'anar ta'alil to maganar su nawawi za ta karbi domin kace da ma'anar da ma'anar ta'alil ce wato dalilin da ya sa za a yi musu sauki matsawar bai bushe ba to kaga wannan ta'alil ne to in ku ta'alil ne to maganar za ta yi karfi za a iya ma kowa ma kuma musamman musamman gashi ya karfafa da kan cewa ɗaya daga cikin sahabbai yayi in kuma ka ɗauke ta da ma'anar taraji ƙauna ce to ya karfafa janibin hususiya kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ya karfafa maganar khattabi da kuma maganar su Sheikh bin Baz da su Sheikh Al-Albani kuma ɗaya daga cikin abin da ke karfafa maganar su su Sheikh Al-Albani shine manyan sahabbai basi ba kamar khulafa'ur rashidi ba ruwaito ba ma wani yana yi in banda shi alburaidata, ibn al-husayn to ala ayi hal akwai wannan sabani saboda haka wanda suke yi in aka samu matsala irin wannan inkari ga wanda yake yi ba zai zama to irin inkarin da ake yin da ake yi ma magana wadda take munkara ba sai da kai masa inkarin cewar wannan matsalar fa abin da yafi karfi abin da yafi rinjaye shine kaza barinsa shine yafi amma kada kai masa inkarin kamar cewar wato ya zama wani gagarumin dan bid'a da yin wannan eh, yana daga cikin eh, dole a rinka yin hikima a cikin irin waɗannan kuma shi yasa wato yake da muhimmanci ka rinka ganin wato maciran malamai madogaran malamai dan je yawanci irin wannan shine yake kawo rigingimu sai ga da bai kai ya kawo ba sai ga an yi an tada zuciyar wuya a kansa bayan kuma ga shi akwai ah, irin waɗannan maganganu sannan wannan ya tabbatar mana da kan cewar azabar kabari gaskiya ce sannan kuma ga babban matsalar shine tsoratarwa daga mutum ya rinka cakuɗa kansa da fitsari wato saboda aka kaga yanzu arna abinda suke koya mutane wato kafirai abinda suke koya mutane kenan ta filafilansu da sauransu waɗansu su suna ganin ma jin daɗin alaƙar namiji da mace shine wato cin najasar cin najasar shan fitsarin ko cin bayan gidan wai haka shine jin daɗin wadda irin wayannan abubuwan abubuwan da ake nunnuna ma mutane kenan ake faffaɗa kenan a cikin littattafai ake rubutawa ake ganin kan cewa wannan duk wato hanyoyi ne na jin daɗi to duk a kamar yadda maganar akan bawali ce to duk sauran najasa ma yana ɗaukan hukuncinsa sawa'un kuma wato cakuɗuwan najasar da jiki ne ko da tufafi Kawai ne za ka tsarkake jikinka daga najasa haka za ka tsarkake tufafinka da wajen sallanka daga najasa shi yasa ne aka ce mace da take kokari wajen tabbatar da tsarkinta a ɗakinta da wajenta to babu laifi za ta yi sallah a ko'ina a cikin ɗakinta amma macen da ba macen da ba ta haka to ba za ta yi sallah ba sai a wajen da tabbatar da tsarkinsa domin za ta yi hukunci wato anan ne za a samu matsalar ta'arudul asli ma adh tun da ba ta kokari ya nuna kan cewa zahiri ko ina a cikin ɗakin najasa ne saboda aka ba inda za ta yi sallah sai inda tabbatar da tsarkinsa inda tana kokari ko sai a ce al mai tsarki ne wajen saboda haka ba za a iya ba za a tafi tashi daga wannan asalin ba sai in an ga zahiri in an ga najasa amma in ba ta tsantseni to ba ta ɗauki wannan hukuncin ba to shi sa ake so ɗin mutum ya to mai tsantseni wajen wato ta'amuli da najasa wannan kuma yana daga cikin dalilan da suke nuna kan cewa gusar da najasa wajibi ne ba sai mutum zai yi sallah ba izalatun najasa ba sai mutum zai yi sallah ba yake wajibi idan dai mutum najasa ta fita daga jikinsa to wajibi ne ya gusar da ita dalilin wannan hadisi in mutum bai halatta mutum ya bawali ya tashi tafi bai yi tsarki ba idan ba zai yi tsarki da ruwa ba ya tsarki da hoge ko da tishu haka zalika bayan gida bai halatta mutum ya yi ba bai yi tsarki ba ko kuma idan bai samu ruwa ba ya yi wato ya gusar da shi da hoge ko da takarda saɓanin waɗansu da suke ganin cewa baya waje ba mutum ya gusar da najasa sai idan mutum zai yi sallah yayin da ya so yin sallah a'a ita kanta izalatun najasa ba sai da sallah bace ake yin ta a kashin kanta ana yi wato hukunci wajibi ne a kashin kanta mutum ya gusar da najasa to dan haka kuma kamar yadda na faɗa nake ƙara nanatawa a nuna ma yara a sabar ma yara da yin wannan domin ya zamanto sun taso akan nisantar da kansu daga wato daga cakuduwa da najasa saboda tsira daga wannan wa'id ban tsoro da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko bin sunan manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ba mu istiqama akan tafarkinsa sallallahu ala sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام saboda hadiri za mu amsa tambaya ɗaya kawai a wannan ya ce ina da yaro mai sickle cell suna shan wahala sosai to yanzu akwai wata test da ake yi in mace na da ciki a gane ko baby din yana da ke cikinta yana da ciwon kafin ya yi kwana 40 a cikin in yana da shi sai a zubar shi ya halatta a zubar in yana da shi wala wannan matsalar matsala ce da malaman zamaninmu sun yi yi fatawa kuma gaskiya mafiya yawan malaman da suke fatawarsu akan wannan shine bai halatta ba bai halatta a zubar da ciki ba shine fatawar malamanmu na saudiya haka zali ma daga cikin malaman misir irin sheik atiyya safar su ma duk fatawarsu ke domin kuma shine matabar malik matabar malik babu dalilin da za a zubar da ciki sawa'un kafin kwana arba'in ko bayan kwana arba'in sai idan rayuwar uwar tana cikin garadi za ta iya salwanta shi ne kaɗai zai sa a zubar da ciki shi kuma dalilinsa shi ne ba za a salwantar da abin da yake tabbas ba da abin da yake ba shi da tabbas tunda shi ciki ba a san ko za a haife shi ko ba za a haife shi ba ita kwa uwar tana da rai idan tsare ciki zai kai ya zuwa ga rayuwar uwar ta salwanta kaga an salwantar da rayuwa ta haƙiƙa a dalilin rayuwa wanda yake ba ta da tabbas to saboda aka suka ce a wannan hali idan aka samu shaida ta amintattun likitoci guda biyu ba guda ɗaya ba suka tabbatar cewar idan ta ci gaba da goyon wannan cikin za ta halaka ranta zai salwanta ba wai sai suna da ilimi 100 bisa ɗari ba ko da suna da abin da ake ce mazannun raji wato idan aka ce ku faɗa a cikin kashi a cikin kashi a cikin kaso in aka kasa kashi ɗari nawa ne kuke tsammanin yiwuwar za ta ranta zai salwanta idan ya fi wato hamsin cikin in inda ya fi hamsin cikin 100 to ya zama to zannun raji to a nan wajen Shi ne kaɗai za a zubar da ciki amma malaman hanafiya suna da wannan tafsil ɗin sun ce in bai kai wata hudu ba za a iya zubar da shi a bisa da idan akwai ba sai da larura ba in akwai maslaha ga iyayen ko maslaha ga shi jaririn akwai kauli a shi ma kuma ba wai mazhabar hanafiya ce ga baki ɗaya ba don haka idai fatuwar da zan yi ma wannan bawan allah kada a yi mutum ya haƙuri a babu wata cuta face Allah ya sanya mata waraka saboda haka a in har Allah abin da ya kaddaro muku kenan a ci gaba da neman magani har Allah maɗaukakin sarki ya sa a samu amma ba a zubar da ciki ba bayan an riga an samu to sannan na' na'am wai mutum zai iya dakatar da haihuwa tsakaninsa da matarsa idan wato saboda gudun wannan wannan ya ɗaya daga cikin dalilai da zai iya sanya wato da zai iya sanya a jinkirta haihuwa dakatarwa ga baki ɗaya gaskiya ni zai yi wahala in faɗi wannan amma dai jinkirtawa mumkin amma dakatar da haihuwa ga baki ɗaya kai ya zama tubadin wa'ad saboda gudun irin abin da ke zuwa na ɗawainiya don hakika idan mutum ya ga iyayen da suke da 'ya'ya masu fama da wannan zai tausaya musu irin halin da suke shiga ciki ballantana kuma su yara ballantana kuma su yara saboda haka a dakatar wato a dakatar da haihuwar saboda wato a samu sauki na wannan idan ya zamanto cewar an san wato galibi idan aka samu junan za a sami yaro mai wannan ne wato ba idan zai zama to kamar ɗaya cikin hudu ba in ɗaya cikin hudu ne sai a yi ta addu'a tunda idan as da as ne ko as da as ne za a iya a cikin ciki guda hudu shine ɗaya ake tsammanin zai zama to ss ɗin ko to saboda haka eh a ciki ɗaya cikin hudu ba eh eh shine a nake cewa idan aka yi ciki in aka yi haihuwa hudu to daya shine ake eh, eh, probability din shine daya zai to SL ba kowace haihuwa bace ko haka ne ko one out of four eh kowane ciki haka ne eh okay to haka ne eh a kowane ciki akwai akwai yiwuwar cewar wato in aka yi yiwuwar cewar wato ɗaya cikin hudu 25% zai zamanto ss to a cikin irin wannan ba lalle ne kaga za a sami ss din ba masu zuyi din za su iya tayi yi su ta sami aa ko su ta sami as saboda haka sai a yi ta addu'a huwan na biyu sauwirukun fil arhami kaifa ya sha la ilaha illa huwa al'azizul hakim ko ba haka ba ko as da as din ne ai tayi huwal ladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim shi yake shi yake suranta ku a cikin ciki yanda ya so in ya so ya suranta yaron ya zama to aa in ya so ya suranta shi ya zama as in ya so ya suranta shi ya zama ss to kai tawassuli da wannan ya suranta shi ya zama aa eh, saboda haka na sai da Allah mai addu'a akwai ɗaya daga cikin ‘yan uwanmu da Allah ya sa mahaifiyarsa ta rasu alhaji abba karfe yana daga cikin masu hidinta ma addini a wannan gari namu a musamman a wa'annan majalis namu da kuma dan mu Buhari mahaifiyarsa tana da rashin lafiya an kasa gane me yake damunta sannan akwai dan mu shi ma wanda yakan zo wannan majalisi alhaji Musa Jibrin ya tafi neman za a yi masa aikin tiyata a kasar indiya dukkaninsu da ma waɗanda kuma ba su yi mana ma wasiya ba ko kuma sun yi wasiya amma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya inganta mana imaninmu da lafiyarmu masifu da suke saukowa a wannan ƙasa tamu ta sace-sacen mutane da yara da sauran abubuwa waɗanda suke addabanmu Allah ka yi mana magani Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka sanya mana albarka a cikin girbin da za a yi Allah ka tsare wato gidajenmu daga ruwan da ake yi mai tsanani ka ba mu duwa Allah kuma ka sanya masa albarka ka sanya shi mai amfani ba mai cutarwa ba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin na za su so karkata shi